Sashen Hausa na murar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin yi ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau talata shida ga watan Oktoban shekara ta 2020. kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai. To Murtala kamuwa da coronavirus da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ya sake karkatar da gangamin yakin neman zaben Amurka akan batun annobar kasar da take kan gaba wurin yawan kamuwa da cutar da sama da mutum miliyan bakwai da dubu ɗari hudu da kuma mace-mace sama da dubu ɗari biyu da tara. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC ta faɗa a jiya Litinin cewa covid ka iya yaduwa ta iska ganin kwayan cutar na iya dadewa cikin iska sa'o'i da dama kamar yadda kwararru ke bayyana damuwa akan kiwon lafiyar jama'a da cewar yana yiwuwar cutar na yaduwa ta iska sama da fursunonin mayakan jihadi ɗari ne aka sake a ƙasar mali a cikin wata musaya da aka yi da wani ɗan siyasa da kuma wata ma'aikaciyar jin kai 'yar faransa tsakanin labaran kenan. Idan muka leƙa a taskar rahotannin da muke ɗauke da su kuma za ku ji cewa babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya haramta wa rundunoni na musamman masu yaƙi da laifuka kafa shingayen bincike. To sai dai masana na ganin ba a nan kaɗai gizo ke sakar ba. a tabbatar da cewar an canza tsarin da ake ɗaukar jami'an 'yan sanda jami'an da ake kamawa da laifuka a tabbatar da cewar kowane ne ko matsayin shi cewar an ɗauki mataki kuma an tallata wa duniya. Masana shari'a da kundin tsarin mulki a Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su. akan jita-jitar da ake bazawa ta yunkurin tsohon shugaban kasar goodluck ebele jonathan na sake tsayawa takarar zaɓe a shekara ta 2025 tsarin mulkin mu baya da wani gargada a kan cewa ba za a zaɓi mutum ya kasance so biyu ba kuma ba za a rantsar da mutum ya kasance so biyu ba a ofis. Haka kuma za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya da Baba Yakubu Makeri zai gabatar a yau. To amma kafin duk waɗannan bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. kamuwa da coronavirus da shugaban amurka donald trump ya ya sake karkatar da gangamin yakin neman zaben amurka akan batun annobar kasar da take kan gaba wurin yawan kamuwa da cutar da sama da mutum miliyan bakwai da dubu ɗari hudu da kuma mace-mace sama da dubu ɗari biyu da tara a cewar jami'ar john hopkins wakilin muryar amurka brian padden ya faɗa cewa amurkawa na bayyana mabambantan ra'ayoyi yayin da wasu ke tausaya wa shugaban kasar wasu kuma na zargin shugaban ne da yi wa annobar rikon nan kashi da kuma rashin biye wa sharudodin lafiyar jama'a a ƙarshen mako magoya bayan shugaba trump sun taru a gaban asibitin soji na walter reed da ke jihar maryland yayin da ake masa jinyar coronavirus inda suke masa addu'a allah ya bashi lafiya cikin gaggawa Alexander Bush yana ɗaya daga cikin magoya bayan Trump. He's strong, he's a fighter, so I, I have every hope, but I mean, obviously they need to take every... Ya ce mai ƙarfi, mayaƙi ne, kana ina kyautata masa zato sosai, amma ina nufin a bayyane yake akwai buƙatar yin takatsantsan. a wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a da reuters ya yi ya nuna damuwa da ake nunawa game da lafiyar shugaban kasar ba zai taimaka masa ba wurin neman sake zaben shi yayin da har yau dan takarar democrat joe biden yake kara samun nasara inda yanzu ake da ratar kashi goma a cikin ɗari da biden ke gaban trump hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta amurka cdc ta faɗa a jiya litinin cewa covid-19 ka iya yaduwa ta iska ganin yadda kwayar cutar na iya daɗewa cikin iska sa'o'i da dama kamar yadda ƙwararru ke bayyana damuwa akan kiwon lafiyar jama'a da cewa yana yiwuwar cutar na yaduwa ta iska shawarar cdc na zuwa ne makonni biyu bayan da hukumar ta wallafa wani labari daga baya ta sauke game da irin wannan batu da ya tada muhawara akan yadda cutar ke yaduwa. a cikin bayanan na jiya litinin cdc ta ce akwai shaidar da ke tabbatar da mutane da suka kamu da covid-19 ka iya yada wa sauran mutane da suka ba su nisan taki shida amma a cikin wuri da babu hanyar da iska ke fita ta irin wannan yanayin cdc ta ce masana kimiyya sun yi imanin cewa za a iya kamuwa da cutar ko da ɗan kankanin yawo daga mutum ko wasu abubuwa kamar feshi daga mutumin da ya kamu da covid-19 ya isa ya yada kwayar cutar sama da fursunonin mayakan jihadi ɗari ne aka sake a ƙasar mali a cikin wata musayar da aka yi da wani ɗan siyasa da kuma wata ma'aikaciyar jin kai 'yar faransa kamfanin dillancin labaran faransa ya faɗa cewa an tattauna batun sake madugun 'yan adawan mali sumaila sise da ma'aikaciyar jin kan ƙasar faransa sofia petronin ne a ƙarshen mako sise mai shekaru saba'in a duniya da ya zo na biyu a zabukan shugaban kasa sau uku yana cikin gangamin yakin neman zaɓe ne a tsakiyar kasar a cikin watan maris tare da wasu mutum shida ne aka yi garkuwa da su a wani hari da aka kashe mai tsaron shi ana kyautata zaton sise da tawagarsa dai suna hannun kungiyar mayakan jihadi ne da ke da alaka da alka'ida ana sa ran 'yan bindigan da ke garkuwa da sise su ma suna bukatar sako mutumin su da ke ɗaure a gidan yari a hannun gwamnatin mali a cikin 'yan watannin nan a cewar kamfanin dillancin labaran associated press To madalla an jima kaɗan baba Yakubu zai sake dawowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu leƙa taskar rahotannin namu. Babban sifeto janar na 'yan sandan Najeriya ya dakatar da rundunonin 'yan sanda na musamman masu yaƙi da miyagun laifuka kamar SAS da STS da ITR da dai sauransu daga yin sintiri da kakkafa shingayen binciken ababen hawa a titunan ƙasar. Wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan DSP Mike bayar ta bawa hannu ta kuma haramtawa jami'an fita aiki ba tare da sanya kayan sarki ba. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. Daukar wannan mataki dai ya biyo bayan yadda rundunar ta bankado irin aika aikar da wasu jami'an da ke tafkawa ne ta hanyar fakewa da guzuma suna harbin karsana wanda kuma hakan ya saba wa dokoki da ka'idojin aikin dan sanda sofeto janar na 'yan sandan najeriya ya fito karara ya nuna bacin ransa bisa yadda 'yan sandan keke ta hurumin sirrin 'yan ƙasa ta hanyar binciken wayoyinsu da kuma kwamfitocinsu inda ya ja musu burki ya ce daga yanzu abin ya isa haka dole su tsaya ga huruminsu na yaƙi da 'yan fashi da makami ko kuma masu garkuwa da mutane masana tsaro dai irin su dr yahuza ahmed getso na ganin akwai matakan da ya kamata a ɗauka domin kawo gyara a wannan rukunai na 'yan sanda. Abu na farko a tabbatar da cewar an canza tsarin da ake ɗaukar jami'an 'yan sanda da kuma tura su guraren aiki a rinka yin shi ba tare da nuna kuma nuna waɗanda suke da iyayen gida da kuma waɗanda suke shafafu da mai da wanda kuma ba shi da kowa a ɗaya kenan. Abu na biyu a ɗauki matakin ba sani ba sabo. Jami'an da ake kamawa da laifuka na 'yan sanda waɗanda suka aikata waɗansu ne? a tabbatar da cewar kowane ne kuma matsayin shi cewar an ɗauki mataki kuma an tallata wa duniya cewar wane ya aikata laifi kaza kuma kuma ga abin da aka yi sannan abu na uku gwamnatin najeriya ta sake lale ta yi alkawarin za ta yi gyara akan harkar tsaro ɗaya daga cikin abubuwan da za ta yi gyara shi ne yin gyara a tsarin al'amuran aiki na 'yan sanda a cikin shi kuwa akwai samarwa da su kansu 'yan sandan kayan aiki wanda ba su da shi 'yan sandan najeriya ba su da makamai 'yan sandan najeriya ba su samun horon da ya kamata su samu daga bisani na ji ta bakin wasu 'yan najeriya wannan abu ne mai kyau da IG kawai a dai abin ji mafi yawan IG irin wannan tun daga 1999 akwai dokoki na 'yan sanda da sai IG ce an daina kuma sai za a zahirin gaskiya ba a daina ba to wannan shine nake ji Allah ya sa maganar da ya faɗa yi shi IG ya yi bibiya ya tabbatar abin da aka ce an hana sun nan ba sa yi. Ya kamata tsaya a bangaren za ga irin abubuwa da ayyuka da sauransu akwai za ga wani yana shiga aikin wani amma idan ya tabbatar da cewa an taka burki akan cewa su tsaya akan kamar bangaren farautar 'yan fashi da bangaren farautar marasa gaskiya gaskiya da sauransu wannan abu ne mai kyau kuma wannan yana da matukar muhimmanci za a kawo za a karkace ita kanta aikin ɗan sanda kuma za a samu ci gaba to da aka yi gaskiya abin yana da matukar muhimmanci. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ba gaida Hassan Maina Kaina kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Baba Yakubu ya sake dawowa da ci gaban labarai. wata kotun amurka ta umarci gwamnatin iran ta biya dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu a matsayin jan kunne da kuma diyyar barnan da ta yi wa iyalan tsohon ma'aikacin hukumar binciken manyan laifuka ta fbi wanda ya bata yayin wata ziyara a wani tsibirin iran a cikin watan maris shekarar bakwai, a hukuncin da aka zartar a makon da ya gabata alkalin wata kotun gunduma ta amurka timothy kelly ya ce ya tabbatar da shawarar da ƙwararru na musamman suka bayar cewa a baiwa iyalan robert livingston dala miliyan 700 kana da kuma biya dala biliyan 1 da miliyan 300 a matsayin jan kunne wannan hukuncin shine matakin farko na nemar wa robert livingston adalci ba amurkin nan mai kishin kasa da aka yi garkuwa da shi kana aka gana masa uku ba na tsawon sama da shekaru goma sha uku a cewar iyalan livingston mai magana da yawon ofishin jakadancin iran a majalisar ɗinkin duniya bai yi gaggawar mai da martani ba yayin da aka tuntuɓe shi domin a ji ta bakinsa. a ƙarshe yarjejeniyar zama lafiya ta ranar asabar tsakanin gwamnatin sudan da ƙungiyoyin 'yan tawaye da dama ta janyo yabo da kuma adawa daga mutane da dama da wannan yarjejeniyar za ta yi tasiri a kansu kai tsaye 'yan sudan da dama da suka halarci bukin sanya hannu a kan yarjejeniya a birnin juba sun ce tattaunawar ta buɗe sabon babi ga mutanen jihohin sudan ta kudu kamar kurdufan da darfur da kuma blue niles da aka mai da su saniyar ware mutizim adam mazaunin yankin blue nile ya ce yarjejeniyar tana da matukar muhimmanci ga mutane da suka rasa matsugunan su cikin gida da suka sha wahala shekaru da dama ba tare da samun ilimi da kiwon lafiya ba zaman lafiyar za ta samar da yanayi mai inganci ga waɗannan mutane da suka rasa matsugunansu da masu gudun hijira da ke kasashe makwabta daman kumawa gida za su kuma iya aiki a cikin gida da zai haɓaka tattalin arzikinmu in ji adam yana faɗa wa shirin muryar amurka na south sudan in focus Badalla a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su tun bayan da aka soma baza jita-jitar cewa tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan na kudurin sake tsayawa takara a zaben shekara ta 2025 masana shari'a da kundin tsarin mulki na ci gaba da bayyana ra'ayoyi a kan yiwuwar hakan musamman bayan garan bawul na baya-bayan nan da aka yi wa kundin tsarin mulkin kasar jonathan dai ya yi takara a shekara ta 2015 inda shugaba buhari ya kayar da shi a zaben bayan wa'adin mulkinsa ɗaya da kuma rabin wa'adin mulkin marigayi umaru musa 'yar aduwa da ya kammala a matsayinsa na mataimakinsa. Halima Abdurra'uf ta tattauna da barista mai nasara kogo Umar akan wannan batu. Matsayin tsarin mulki in muka ɗauki sashi na ɗari da talatin har zuwa na ɗari da arba'in ya yi bayani mai tsawo akan wannan magana. Tsarin mulkin mu baya da wani gargada kan cewa ba za a zaɓi mutum ya kasance so biyu ba kuma ba za a rantsar da mutum ya kasance so biyu ba a ofis. Zaɓen da aka yi ma Umaru Musa tare aka yi masu bayan da aka yi masu umar Musa Allah ɗauki ran shi aka rantsar da shi ya zama shugaban kasa rantsatsai mai cikakken iko daidai da hurumi na sashe na ɗari da talatin na tsarin mulki to na biyu ya zo ya kara yin takara aka kuma zaɓe shi ya kuma zama shugaban kasa saboda haka a demokradiyanci ya riga ya gama kasan shi guda biyu inda ba ana neman wani abin nan da ba kuma a yi gyara ga tsarin mulkin najeriya da aka ce an canza wannan hurumi ba ba zai yiwu a rantsar da mutum so uku a matsayin shugaba ba a jamhuriyar najeriya tanadin da tsarin mulki yake nan akan ko an tafka kuskure a batun barin tsohon shugaba Jonathan sake neman takara a shekarar 2015 barista mai nasara kogo ya ce. Wato abu ne wanda yake ana iya kalubalance shi a kotu kai abin da ake kira interpretation act wato doka da ke zuwa ta yi fashin baki ta yi bayani idan ni ne alkali akan wannan shari'a ta zo gabana eh, zan yi amfani da hurumi na sashi na 137 sakin sashi na daya kuma yadda ne bayani ba a cikin baka zan amfani da wannan hurumi inda aka ce tun ba zai zama zama shugaban kasa da zai wuce su biyu ba. Shi ma shugaban tsangayar koyar aikin lauya a jami'ar Nile da ke Abuja kuma masani a fannin shari'a. Farfesa Shehu Zuru ya bayyana nasa ra'ayi akan wannan batu. Maganar da mutane suke dangantawa da kundin tsarin mulki sai yana ganin kamar mafi yawancin lokutan siyasa ce da kuma ra'ayi. Sabili da haka na farko eh an rasa da Goodluck Jonathan eh, Sori. Ah, to amma ya kamata kuma a dubi wani yanayi ne domin idan za ka yi fashin baki a tanadi tanadin kundin tsarin mulki to dole kuma ka yi Gyara da yanayi. Gyara fuska ga kundin tsarin mulki da shugaba Buhari ya rattaba wa hannu a makon jiya ya hana duk wani mataimakin shugaban kasa da ya kammala wa'adin mulkin shugaba da ya zame ma mataimaki tsayawa takara fiye da sau daya. Kazalika duk mataimakin gwamna da ya kammala wa'adin mulkin gwamna da ya zame ma mataimaki ma haka. Akwai yiwuwar shugaban kasa ya kasa cika wa'adin mulkinsa akan kujera saboda dalilai na mutuwa ko murabus wanda kuma hakan zai baiwa mataimakinsa dama ya kammala wa'adin mulkin kamar yadda mataimakin shugaban kasa a wancan lokaci Goodluck Jonathan ya karbi sabon rantsuwar kama aiki domin kammala wa'adin marigayiyar Raduwa. Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulrauf. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara, talatin da daya arba'in da tara da kuma sittin. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Tun lokacin da tsohon shugaban kasa John Dramani Muhammad yake da ƙuruciyarsa madafin ikon ƙasar Ghana ga baki ɗaya suna hannunsa. Iya shin karansa babu babbaka. Muka gwabza da shi ya sha kayan da tun da aka fara ta mulkin demokradiyya a ghana babu shugaban ƙasar da ɗan takarar shugaban ƙasar da ya sha kayi irin kayin da sha in ka je ka duba shekara alif dari tara da tasa'in da bakwai shida zaben da aka yi na rollins da kufo da eh, president kufo in ka duba percentage election da aka yi ya kusa 57% saboda shi wannan mpp suna wanga magana kullum wani bai taɓa kwarantin su ba ba gaskiya ba yau shirin tsaka mai wuya zai mai da hankali ne a ƙasar ghana inda a ranar bakwai ga watan disamba na wannan shekarar wato 2020 za a gudanar da zaɓe tsakanin manyan jam'iyyun ƙasar da suka hada da jam'iyyar npp mai gwamnati wacce take mulkin ƙasar da kuma jam'iyyar ndc wacce take babban 'yar adawa a ƙasar haka zalika su ma 'yan takara ne manyan 'yan takarar sun hada da shugaban ƙasa na na akufa ado wato mai ci a yanzu kenan da kuma tsohon shugaba john dramani muhammad na jam'iyyar ndc abin da ke faruwa a wannan zaben shine wato ba taba samun zaɓen ƙasar ghana wadda dan takarar gwamnati yana kan mulki sannan kuma abokin karawansa shi ba ya taba mulki ba ba taba samun haka ba sai wannan karo don haka zaɓen da za a yi wani karan batta ne tsakanin gagaruman 'yan takara guda biyu wanda su duka sun taɓa shugabancin ƙasa muna tare da alhaji ahmad ayuba wanda yake shine wakili na jam'iyyar npp mai mulki a ghana sannan bayan haka muna tare da alhaji audu arif wanda shi kuma shi ke wakiltar jam'iyyar ndc akan wannan shiri za mu ba malamai minti biyu biyu kowa ya mana shimfiɗan farko akan me kuke gani 'yan gane za su iya tsayawa a kai ko su duba su zaɓi jam'iyyan ku su iya su sake kafa mulki bar mu fara da jam'iyya mai mulki ta npp alhaji ahmed ayuba gare ka na farko wannan zaben da za a yi na bana watan zaɓe ne wanda yake da muhimmancin gaske dalilin da isa yake da muhimmancin gaske shine kaga tun lokacin da tsohon shugaban ƙasa john dramani muhamma yake da ƙuruciyarsa madafan ikon ƙasar ghana ga baki ɗaya suna hannunsa iya shin karansa babu babbaka muka gwabza da shi ya sha kayan da tun da aka fara ta wakil demokradiyya a ghana babu shugaban ƙasar da ɗan takarar shugaban ƙasar da ya sha kayi irin kayan da sha. to dalilin da ya kawo haka ne kuwa al'ummar ghana bayan shekara takwas ƙarƙashin gwamnatin ndc sun gano cewa ba su da ƙwarewa watan abinda ake nufi da ba su da ƙwarewa da incompetent ba su san yadda ake tafiyar da harkar tattalin arziki ba yadda ake tabbatar da cewar ƙasa ta samu bunƙasa yadda za a yi talakawa sun samu sauƙin rayuwa Dalibai sun tafi makaranta yadda ya kamata ma'aikatan gwamnati ana biyan su kan kari lokacin da ya kamata to wannan duka da kuma cin hanci da rashawa wanda ba a taɓa ganin su a ƙasar ghana ba wayannan dalilan su ne isa al'ummar ghana da aka taɓa jefa ƙuri'a suka yi buris da gwamnatin john suka watsar da wannan gwamnatin to shekara uku da rabi dan nan da Allah da ikonsa yasa shugaban kasa na Nadu Danko Akufo Ado ya zama shugaban kasar Ghana al'ummar Ghana da kansa sun ga canji sun ga canje-canje kala-kala mun kawo abubuwa na canza rayuwa da kuma inganta rayuwa wanda tun da Ghana ta samu 'yancin kanta a 1957 zuwa yau ba a taɓa yin irin haka ba. a mun gode uh, Alhaji Ayuba. yadda ya kamata. Yawa. An samu shugabanci na gari. To. Gana ta ɗauki a tabbata na gari yadda ya kamata. Alhaji ba mun samu abin da ka samu minti biyun da ya kamata a ce ka samu don haka yanzu shi ka bar fage ka ba Alhaji Audu Arif shi kuma ya kawo mana me yake ganin jam'iyya ko kuma al'umman Ghana za su iya tsayuwa a kai ko za su duba su sake zaɓo jam'iyyar ndc ta dawo akan kargan mulki alhaji arif bismillah na farko alhaji ayuba ya yi wani magana wannan maganan nan ba gaskiya bane da ya ce tun da aka yi mulkin ghana ba a taɓa samun shugaban da aka ka da shi kamar irin wannan zaben da aka yi na mp ba ba gaskiya bane in ka je ka duba shekara alif ɗari tara da casa'in da bakwai shida zaben da aka yi na rollins da kufo da president eh, kufo in ka duba percentage election da aka yi ya kusa 57% saboda shi wannan mpp suna wanga magana kullum wani bai taba correcting su ba ba gaskiya ba hmm. Wato kana zancen percentage kenan ba ainihin ɗaiɗaikun vote ba. eh percentage wannan ba ba a taba yi ba A ka san election kowane lokaci da percentage ake aiki da ake haka ba aiki da yawan kuri'u saboda shi in ka ɗauki yawan kuri'u ka ɗauki kai lissafi da shi wannan kuka yi kuskure to bismillah je da shi fi daga da vote ɗaya yawa ah. a da ake aiki ba aiki da yawan kuri'u ka gani mpp in sun samu dama su yi magana ba su da wani maganan da suke yi illa John Mahama John Mahama John Mahama ni ina ganin kamar yau kasan Ghana abin da muke nema shine abubuwa da dama da yake na gine-gine da ya kamata a yi talakawa su samu sauki shine kamar ginin wurin makaranta ginin wurin ya sunan shi hospital inda za a je a samu kiwon lafiya da sauransu irin wannan abubuwan nan shi John Mahama yake yi amma ka duba afirka abin da ya dame mu ne a ce an sa kuɗi a jihunmu ba mu damu da a ce an yi gine-gine an gyara kasa ba john mahama ya ɗauki irin ra'ayin kwamin nkurma ne kwamin nkurma nashi ne a gyara kasan kasan nan abubuwa ya zo in ya so jama'a su huta bai damu da a ce a sa kuɗi a jihun talakawa ba gani yake yi kaman in aka yi wannan abin nan kada ka samu sauki ka iya kai abin da za ka yi ka samu wani abu ka sa a jigu. don ɗauki misali in ba ka da wutan lantarki kana ɗinki ɗinkin zamanin da za ka yi da kafa za ka ta takawa amma an aka kawo maka wutan lantarki kana iya ka yus wannan lantarkin nan ka ɗauki ka yi aiki da shi ka iya ka samu kuɗi fiya ga ka taka kafa ka ɗauki ka yi ɗinki da shi abin da ke kan ra'ayin John Muhammad nan. abin da ya sa mm, mm. yaranci kuɗi sai ka eh, datsa yi kokari ka datsa aya saboda lokacin ka ya kai to abin da shi ya sa ku John Muhammad ya sa ma ido kenan amma su MPP nasu ne a doki a yi a yi su kuɗi a sa kuɗi cikin aljihu su su ci in ya so kuma su ba jama'a su ci saboda shi in ka duba yau abubuwan da ke tafiya corruption da ke tafiya cikin kasan Ghana ba a taba yi ba tun da aka yi duniya to mun gode kwarai da gaske ah. daga baya kuma a gode magana to shikenan ah, Alhaji Ayuba ka ce kana son ka kai wani martani shi yasa ah, muna kana da minti ɗaya kai martani eh, na'am a gurguje kaga da farko yana musu akan cewar watan zai mana wani turanci yadda suka samu yi idan watan a ci gaba da wurin da jama'a ya cewa wai akwai wani percentage ko miye mu abin da muka sani al'ummar gane masu jefa ƙuri'a sama da miliyan ɗaya da digo hudu ne suka jefa mana ƙuri'a tazarar da muka bawa na aro kenan shi sa su daina wannan wani lissafin tura suna wani percentage da me mu ba mu san wannan percentage ba abin da muka sani al'ummar Ghana waɗanda suka je suka jefa ƙuri'a mu abin da muka sani kenan na biyu ina cewa kullum muka tashi ba mu da wata magana sai dai mu rinka maganar John Muhammad. dole ne mu yi maganar John Muhammad saboda ya yi shugabancin ƙasar nan kullum idan kuka tashi kuna magana iya campaign sai iya magana tafkan watan watan nan da wata uku kenan da ibar gadon mulki ya bar gadon mulki wajen shekara uku kenan eh, shekara hudu kenan shekara takwas iya mulki saboda haka dole ne a nemi tarihinsa alhaji ayuba alhaji ayuba ya yi shekara shekara hudu shekara hudu da watanni biyar ya yi saboda gatar da aka nuna masa a ƙasar ghana ya nuna rashin kwarewarsa da sa ah. dole ne dinga tunasar ah. da shi ko da yaushe akan ah, wannan ah, alhaji ayuba alhaji ayuba yawa Ah. Ah, Alaji Ayuba bari eh, eh, kai ka riga ka mai da martaninka ka riga ka mai da martaninka bari mu ci gaba da abinda muke so mu ah, duba. a aiko lokaci ne lokaci akwai sauran martani amma ka yakuri lokaci ne mun baka kuma daman da zaka shigo kai wata maganar. Bari mu duba. martani ni ma da zan maida. Eh kaka da Eh kaka da mu bari mun shiga daga wannan insha Allah don baka ba mun sauran mai da martani kuma akwai abu abubuwan da ya kamata masu saurare suna so su ji su sani eh a kwarai kuwa za ka mai da martani abin da muke so mu duba alhaji audu arif na bar mai da martanin ka amma da farko da yake kowace jam'iyya ta taba yin mulki ta yi an gani haka ma su 'yan takarar sun taba mulki kama shi shugaban kasa bai ci yanzu na akufa ado da kuma john muhammad duka sun taba mulki aka gani to bari mu duba yanzu menene john muhammad yake da shi sabo da zai kawo ya nuna ma mutanen gane don su iya su zaɓe shi a wannan zaɓen da za a ranar bakwai ga watan disamba amma kana da da minti ɗaya ka mai da martani sai ka ɗora minti ɗaya kan wannan abin da na tambaye ka mai John Muhammad zai kawo sabo. a gaida baba yakubu makeri da ya gabatar mana da shirin tsaka mai waya na yau kafin mu yi sallama ga baban ya sake dawowa da labarai amma a takaice. to murtala a takaice kamuwa da coronavirus da shugaban amurka donald trump ya yi ya sake karkatar da yakin neman zaɓen amurka akan batun annobar kasar da take kan gaba wurin yawan kamuwa da cutar da sama da mutum miliyan bakwai da dubu ɗari hudu da kuma mace-mace sama da dubu ɗari biyu da tara a cewar jami'ar john hopkins wakilin muryar amurka brian padden ya faɗa cewa amurkawa na bayyana mabambantan ra'ayoyi yayin da wasu ke tausaya wa shugaban kasar wasu kuma na zargin shugaban ne da yi wa annobar rikon nan kashi da kuma rashin biyewa wa sharudodin lafiyar jama'a hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta amurka cdc ta faɗa a jiya litinin cewa covid-19 ka iya yaduwa ta iska ganin yadda kwayar cutar na iya daɗewa cikin iska sa'o'i da dama kamar yadda ƙwararru ke bayyana damuwa akan kiwon lafiyar jama'a da cewa yana yiwuwar cutar na yaduwa ta iska shawarar cdc na zuwa ne makonni biyu bayan da hukumar ta wallafa wani labari daga baya ta sauke game da irin wannan batu da ya tada muhawara akan yadda cutar ke yaduwa. a cikin bayanan na jiya litinin cdc ta ce akwai shaidar da ke tabbatar da mutane da suka kamu da covid-19 ka iya yada wa sauran mutane da suka ba su nisan taki shida amma a cikin wuri da babu hanyar da iska ke fita sama da fursunonin mayakan jihadi ɗari ne aka sake a ƙasar mali a cikin wata musayar da aka yi da wani ɗan siyasa da kuma wata ma'aikaciyar jin kai 'yar faransa kamfanin dillancin labaran faransa ya faɗa cewa an tattauna batun sake madugun 'yan adawan mali sumaila sise da ma'aikaciyar jin kan ƙasar faransa sofia petronin ne a ƙarshen mako to da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe 7 kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kafin mu yi sallama muna mika gaisuwar ta'aziyya ga madon comfort umaru da iyalan group captain willy umaru mai ritaya baki daya wanda allah ya yi wa cikawa karshen mako za a kuma yi jana'izar sa a yau bayan addu'ar rakiya a majami'ar ecowa high coast na rayi da ke kaduna allah ya bada dangana mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu kama madadin dukkan abokan aiki musamman baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero ne da ya haɗa mana sautin baki ɗayansa Murtala Faruk Sanyin na daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ma'asalam.